Bismillahir Rahmanir Rahim. Idan Naira. Babi na hudu. Falo uku manya-manya da ɗakuna biyu da kicin. Da kwaridas biyu da toilet ta share temofin. Ta kuma wanke bayan goge-gogen da ta yi. Kowanne gurin da ta yi aikin girma ne da shi babu ƙaramin guri. Jin ta yi bayan ta ya riƙe ƙyam kamar ba za ta iya miƙewa daidai ba. Amma haka ta miƙe ta share babbar harabar gidan da kusan mota hudu yake ɗauka. ko da ta gama ayyukan tas bayanta da ƙugunta sun mata nauyi da ƙyar take iya miƙewa tsaye daidai haka ta zauna kicin ta ci abincinta da inna karima ta bata tana gamawa ta yi wanke-wanke ta sake tsaftace kicin ɗin ta nufi ta. da ƙyar ta yi wanka ta saka kaya ta zo ta ɗan kwanta ta ki baccin wahala ya fara ɗaukar ta sai ga kiran inna karima akan ta je ta tattaro kayan dainin idan su masu gidan sun gama breakfast Haka ta tashi ta je ta tattara gurin ta sake gyarawa ta koma kicin ta yi wani wanke-wanken. Ta fara ta yi inna Karima aikin abincin rana. Wannan ranar ma kan bata sake samun zama ba, sallah kawai ake barin ta je ta yi ta dawo. Da yamma ma sai da ta kuma sharar harabar gidan saboda karatun daren da ake yi. Da daddare da ta kwanta tsamin da jikinta ya ko barci mai daɗi da ta saba samu bata samu ba a ranar. Don haka ranar jikinta har kasa ɗauka ya yi, da zazzaɓi ta kwana. Haka aikin ya kasa karɓar jikinta kusan kwanaki huɗu kullum da zazzaɓi take kwana. Amma har ta ɗan fara sabo da aikin jikin ne dai bai saba ba. Saboda aikin ya fi ƙarfin shekarunta ga makaranta har lokacin Maryamu bata ce mata komai ba a kai. Ita kuma bata cika ganinta ba ko ta ganta ba za ta iya yi mata magana ba. saboda shakka da tsoron yi mata laifi. Idan ta ce ba ta gaji da zaman gidan matuƙa ba ta yi ƙarya, don kuwa duk aikin da take yi a gidan Umma bai kai nan ba. Saboda ko gyaran ɗakunan da take yi a can girman falukan wannan gidan na Maryamu shi ne matsayin girman ɗakunan gidan Umma kaf ɗinsu. Duka gidan ɗakin Alhaji Asad ne kawai ba ita ce take sharewa ba, amma kaf gidan ita ce mai share ko'ina ta gyara. har aikin kicin da inna Karima ya kamata ta yi kusan duk ita ce take rabi. Saboda Maryama wasu lokutan ta fi son aikin Zainab na abinci har dai na marmari. Sati biyu da zuwan ta gidan ta fara sabawa da duk wasu bautar da take yi. Umma kuma a satin ta haɗa komi nata ta ɗaga zuwa Cameroon. Bayan ta zo har gidan Maryama sun yi sallama da juna. ta yi wa Zainab nasihar biyayya ga ‘yar uwarta tare da tunatar da ita bata da kowa sai su. Don haka ta zauna ta taya ‘yar uwarta aikin gidanta, tunda idan ma ba ta yi ba ba ta da gurin zuwa. Zainab ta sha kuka sosai, duk da cewa babu shakuwa tsakaninta da Umma. Amma sai tafiyar nata ya ɗaga hankalinta sosai. Saboda ko ba komai ta fi jin sanyi a gurin Umman tun rasuwar abbansu. Saboda lokuta da dama Umman na mata wasu abubuwan kulawa saɓanin Maryama. Da ko kallon fuskar juna ba sa yi sosai. kwata-kwata babu shakuwa ko kusanci ko wata ƙauna a tsakaninsu. Don haka take jin da umman za ta taimake ta da ta tafi da ita, ko bautar ce ta yarda a can ta yi mata, har tsufa ya zo mata. Bayan tafiyar umma da sati uku maryama ta yi ɓarin cikinta, don haka gidan duk suka shiga damuwa musamman mai gidan. Gabaki ɗaya ma ɗauke ta suka yi tafiya wata ƙasar aka bar su Zainab masu aiki. Bayan tafiyar su ne Zainab ta samu ta koma makaranta, shi ma sai da aka kira Alhaji Asad ɗin daga makarantar. Yana can suka sanar masa ta daina zuwa. Shi ne faye ya waya direban gidan na kai ta. Wata rana kuma da kafa take zuwa ta dawo da ƙafa, duk nisan kuwa. Saboda direba gani yake yi mai aiki ce ita. Amma ta samu shigar da ake kai ta makaranta da mota. Don haka wani lokacin yake share ta ya ɗauki motar ya yi tafiyarsa nasu sabgogin. Karatunta da aikin gidan ya taru ya haɗe mata ga baki ɗaya rayuwarta aiki ya firgita ta ga kaɗaici. San bayan aikin wahalar hidimar gidan Maryama da hidimar Maryama ɗin ba ta da aboki. Don haka duk ta koma kamar wata nakasasshiya. Karatun ma yanzu sai a hankali. Ba ta wani ganewa zuwa kawai take yi. Kasancewar Maryamu na son kalolin abinci daban-daban, kuma ta saba yi wa Alhaji Asad na wanda ake fitarwa harabar gida da dare, ya sa ta sanya Zainab gurin koyon abinci, amma a online, tare da siya mata wata 'yar tab wacce da ita take sake koyon komai. Da farko Zainab na shan wuyar gane kan lamarin tab ɗin ga baki ɗaya, kafin ma gane abin da take koya ɗin. Amma sanin koyar dole ce a gare ta kamar yadda aikin ta sani dole ne. ita ce wacce za ta rinƙa yi har lokacin da Allah zai yanke mata wahalar. Don haka ta rinƙa takura kanta tana dagewa gurin fahimta da koyon. Har Allah ya sa ta ɗan fara fahimta sosai. Saboda yadda take tsananin kiyaye doka da shakkar ta kowace irin sharaɗi. Da iyakar da Maryamu ta ajiye tare da ɗora ta a kai. Ya sa yadda ta mai da hankali da natsuwa a wurin koyon girki da sauran ayyukan gidan. ko karatunta bata ba wa wannan kulawar da muhimmanci ba. A hakan sai ta ɗan ɗauki lokaci kafin ta iya gane kan taf ɗin, har ma da abin da take koya ɗin, wanda kullum da abin da take girkawa na abin da ta koya. Sai ga shi ta fara ƙwarewa, musamman da inna Karima tana ƙara fahimtar da ita wasu abubuwan. Ana hakan Maryama ta kuma samun wani ciki mai laulayi sosai kala-kala. Hakan ya sanya Zainab ɗin ta sake zama bizi da ayyuka. Saboda kusan yanzu idan ba aikin Zainab ɗin ba daga Alhaji Asad har maryama ɗin ba sa son aikin kowa. Don haka samun cikin ya sa hidimar kulawa da bukatun maryama suka ninkar mata. Wata rana ma ko makarantar ba ta samun zuwa saboda tarin ayyuka. Yanayin laulayin maryama mai wuya ne saboda yawan amai yake sa ta sosai. wanda ya sa yanzu a wuni ko sau uku ko sau biyu take wanke toilet ɗin ɗakin Maryamu ɗin. Bayan gyare-gyaren da wani lokacin a nan yake kufce mata. Samun cikin Maryamu ya sa Zainab ta ƙarasa figewa kamar kamun yunwa saboda rashin hutu. Zainab ba ta ga amfanin inna Karima ba a gidan. Don yanzu hutawa kawai take yi, girkin ma an sakar mata, na rana ne kawai ba ita ke yi ba. saboda kafin ta dawo makaranta ta yi lokaci ya shige. Shi ɗin ma tana gamawa take komawa boys quarters ta shigewarta. Ita kuwa san hidimar Maryamu baya ƙarewa. Ba ta da wani cikakken hutu sai idan dare ya yi. Alhaji sata a lokacin da ya fahimci karatun Zainab ɗin yana rawa, saboda tsallaken kwanakin zuwa, sai ya ɗan tsaya mata a wannan fannin ya saka dokar zuwan ta makaranta. duk kuwa aikin da take yi ya soke mata na lokutan zuwa makaranta. Dole inna Karima ta dawo da yin wasu daga cikin aikin da ake biyan don ta yi. Daga wannan lokacin ta samu tana zuwa makaranta ba ɗauke rana. Sai dai ayyukan takan babu wanda ya ragu suna nan yadda suke. Sai dai kawai a ce Allah ya kyauta. Alhaji Asad mijin 'yar uwar tata ne kawai za ta ce yake kulawa da ita a matsayin 'yar Adam, kuma jinin matarsa. saboda duk wata kulawa da abubuwan buƙata shine ya tsaya mata. Kamar babban yaya ko kuma ta ce kamar ma mahaifi, saboda ya isa haihuwarta. Yanzu rayuwarta take yi a natse cikin tawakkali da rungumar wannan rayuwar, saboda ta gama yarda da hakan shine ne tata rayuwar. Sam ba ta damuwa ko jin takaicin yin aiki ko ɗaya. Yanzu haka zalika ma jikin nata ya saba da wahalar. Ba ta jin komai yanzu, sai ma sake natsuwa da ta yi a kan komai. Sai da cikin Maryamu ya shiga watanni shida sannan maryama ɗin ta samu sauƙin laulayin da take yi. Don haka yanzu wasu lokutan hidimar maryama ɗin da sauƙi. Cikin Maryamu yana cika watanni bakwai haihuwar gaggawa ta zo mata. Ƙarshe aka haifa cikin babu Babban tashin hankali suka shiga daga Alhaji Asad ɗin har Maryamu da 'yan uwansa ma. musamman mahaifiyarsa, amma haka suka fawwala wa Ubangiji suka ɗauki ƙaddara. Bayan wata biyu ta kuma samun wani cikin, ko wata biyu bai rufa ba shi ma ya ɓare. A taƙaice sai da ta ɗauki ciki sau huɗu duk ana rasawa, kafin ta kuma samun wanda ko wata biyu bai rufa da samuwa ba mijinta ya tattara ta suka tafi Indiya. A can ta yi renon cikin ƙarƙashin kulawar wani likita. har sai da cikin ya kai wata bakwai suka dawo saboda dukansu sun fi sha'awar haihuwa a cikin 'yan uwansu bayan tafiyar su Maryama Zainab ta kammala karatunta na secondary kuma tafiyar tasu wani nauyi ne mai girma ya hau kanta don kuwa duk hidimar kula da gidan da duk wanda yake gidan kanta ya dawo don kuwa Hajin ta yi kamar an bar mata wata gagarumar amana gashi san a duniya ba ta ƙaunar abin da zai sa ta yi wa 'yar uwar ta laifi ko abin da zai ɓata ranta saboda kaucewa damuwar abin da zai je ya dawo. Lokacin da cikin Maryama ya shiga watanni tara a lokacin ne Zainab haka kawai ita ma ta ji ta ƙaunaci haihuwar anti Maryama ɗin. Da wuri musamman ganin yadda kusan kowa ya ƙwallafa rai a haihuwar da abin da za a haifa ɗin. Cikin na shiga wata tara da sati biyu cikin dare naƙuda ya kama Maryama. Alhaji Asad ya wuce da ita zuwa asibiti bayan ta sha matuƙar wahala dab da asuba ta haifo yaron ta mai kama da ita sosai. Kyakkyawa da shi kuma lafiyayye babba da shi. Ko kaɗan Zainab ba san bikin da ake ba sai da safe da Maryamu ta kira wayarta ta shaida mata haihuwar. Tare da ba ta umarnin girka abincin breakfast da duk wani abin da take buƙata ta sanar da ita. Cewa Alhaji Asad zai dawo su taho tare da ita zuwa asibitin. saboda ba za a ba su sallama ba sai zuwa can rana an sake tabbatar da lafiyarta da na bebinta. Zainab sauke wayar daga kunnenta ta yi tana jin wani ɓoyayyen farin cikin da tsawon wayenta ba ta san ta taɓa sa ba. Can ƙasan zuciyar tata, jin wani irin ɗokin son ganin yaron Maryama ta yi. Haka kawai duk da ta san ita da shi sai dai hange. Amma za ta so a ba ta shi ko da so ɗaya ne ta ɗan ɗauka. don ta san ba lallai ta samu nata rabon ba, ƙila don ba ta ga alamar za ta samu tata rayuwar ba, idan ba Allah ya riga ya nufa ba. Aikin da Anti Maryama ɗin ta ba da umarnin a yi ta fara a tsanake kamar yadda ta san Anti Maryama ɗin na buƙatar komai. Tana gamawa ta har haɗa ta shirya komai tsaf. Ta je ta yi wanka ta shirya da sauri saboda kada ta saka mai gidan jira. Ta fito hanyar falo ɗauke da kayan ta tsaya tana jiransa. har sai da ya gama komai ya fito dauke da wasu kayan na babies cikin katuwar paper bag. Da sauri ta karɓa cikin girmamawa kanta a ƙasa. Aka saka mota ta shiga gaban motar tare da direba. A rakuɓe kamar 'yar aiki. Shi kuma mai gidan yana baya yana ta amsa wayoyin taya murna daga 'yan uwa da abokan arziki. Isarsa asibitin ma ita ce ta yi ta kwasar kayan tana kaiwa tana dawowa ta ɗauki wasu. Ganin wahalar ta mata yawa ya sa Alhaji Asad ɗin karɓar mata wasu kayan suka shigo ciki ga baki ɗayansu. ‘Yan uwan Alhaji Asad ɗin ne cike da ɗakin da Maryamu ɗin take ana ta murna da farin cikin samun bebin. Ba ma kamar ‘yan ɗakin sa Alhaji Asad ɗin da suka fi kowa murna. Sai yawo suke da bebin a tsakanin junansu. Daga nesa Zainab ta saukar da kyawawan idanuwanta akan bebin da ke hannun mahaifinsa. na ɗaya cikin farin tattausan bargon Bevis. Take ta ji ya burge ta har cikin ranta kuma sai ta ji tana ƙaunarsa. Duk da ta san ita da ɗan gatan sai gani sai hange. Don haka ta zare ta fice ɗakin ta koma waje ta zauna tana kallon mutane masu wucewa, marasa lafiya da masu lafiyar. Sai wuraren sha biyu famulin Alhaji Asad suka fito suka tafi. Ɗakin ya koma daga Maryama sai jaririnta, saboda Alhaji Asad ya bi ‘yan uwan nasa ya yi musu rakiya zuwa motocinsu. Tasowa ta a natse za ta dawo ɗakin tare da tura ƙofar ɗakin ta shigo a hankali. Tana kallon yadda Maryamu take rungume da bebanta cikin so da ƙauna. Ƙarasowa ta yi ta cikin ladabi da girmamawa da kulawa sosai ta ce, Anti Sannu, Allah ya baki lafiya ya raya bebin. Amin Maryama ta amsa tana kallon yaron tana jin sabon son sana ratsa ta. Daga ita har Zainab ga baki ɗaya su da hankalinsu na kan fuskar bebin suna jin ƙaunarsa a tare tana shigar su. Shigowar Alhaji Asad ya sa Zainab matsawa daga baya ta koma gurin ƙofa ta tsaya. Ya waiwayo ya kalle ta cikin kulawa fuska a sake ya ce, Zainab kin gani kin samu ɗako? Dan sunkuyar da kai tai tana ɗan sakin murmushin karfin hali tana kiɗa kai tace na gani Allah ya raya shi. Amin amin Zainab kin karɓe sa ke ma kin taɓa kuwa? Kallon Anta Maryamu tai kafin ta ɗan girgiza kai a hankali. Karɓo jaririn yayi ya mika mata yana cewa gashi ke ma ki saka masa albarka tun da ɗanki ne ke ma. Karɓar bebin ta yi hannuwan tana ɗan rawa ta matso da shi jikinta a hankali ta kama da kyau. tana kallon fuskarsa cikin wata irin ƙauna da kulawa. Ƙaunarsa ta sanya ta murmushin da tun rasuwar mahaifinta ba ta yi irinsa ba, na tsakani da Allah da ya fito daga tsakiyar zuciyarta. Yanda take kallon sa ƙaunarsa na bayyanuwa a fili fuskar ta ya sa Maryamu zuba mata ido a karon farko rayuwarta. Tana kare mata kallon tsaf. Komai na Zainab ɗin kusan na mahaifinsu ne. da shi take kama sosai saɓanin ita da mahaifiyarta ta ɗebo sak sai dai hancin mahaifinsu da ido da ta biyo ita ma tsakanin ita da zainab ɗin ba a san wanda ya fi sihirtaccen kyau ba dukkanta gani take yi kamar zainab za ta iya finta idan ta samu rayuwar natsuwa da hutu ga ta yarinya yanzu take cikin budurcin ta da 'yan matanci mamakinta na biyu yadda zainab ta bayyana tana ƙaunar abin da ita ɗin ta haifa wanda bata taɓa tunanin hakan ba. Ɗauke idon ta yi daga kan Zainab ɗin ganin za ta ɗago ta kalle ta. Gudun kada ta ga tana kallon ta. Amma kuma yanayin yadda Zainab ɗin ta rungume sa da kyau tana masa kallon ƙauna ɗauke da murmushi a fuskarta. Ya sa ta ji kamar mahaifinsu ne yake bayyanar da ƙaunarsa ga jinjirinta. Saboda Zainab ta zama kamar ita kaɗai ce jinin mahaifinta. tunda ba su da danginsa, dama zai iya tunowa da su. Bebin na hannun Zainab Alhaji Asad ya karɓe sai ya masa huɗu ba tare da kiransa da suna Muhammad Aqil. Sunan bebin Zainab ta maimaita a cikin ranta cike da ƙaunar yaron ta sake cewa, Allah ya raya su a hankali. Sai wajen sha biyu na rana aka sallame su suka ɗungumo suka dawo gida. Ko da suka iso gidan Zainab hidima ta sake ninkuwa. don kuwa gidan rikicewa ya yi da baƙi kala-kala in zuwa barka. Tun ba ta jin komai har jikinta ya fara gaya mata. Saboda abinci wani kan wani haka take yi, ga shara kusan sau huɗu take yi a wuni. Saboda yawan jama'ar da ke ta yawon zuwa barka, kuma kusan dukansu dangin Alhaji Asad ne da jama'arsa. Saboda mutum ne mai jama'a sosai. Washe gari ƙanwar umar To mata, kuna magana da Hajiya Mira, mai kayan mata. Don Allah don Annaba, mata, na zo muku da wani magani. Ina macen da ba ta da kwanciyar hankali take cikin matsala a cikin gidan aurenta. Ina macen da ta zama bora kishiya ta hana ta zaman lafiya ita da mijinta. Ina macen da dangin miji suka hana ta kwanciyar hankali da ita da mijinta. Wannan maganin da kuke gani, rantsatsen magani ne mai cike da sirrika na mallaka iri daban-daban. don Allah don annabi ban yarda mace da ta san tana zaman lafiya da mijinta ta yi amfani da wannan maganin ba wannan maganin an kawo shi ne domin mace da take cikin matsala take fuskantar barazana a cikin gidan aurenta wannan maganin na matan da suka rasa gane kan mazajensu ne ko kuma matan da mazajensu suke neman matan waje don Allah idan har kin san kina fuskantar wata matsala a gidan aurenki ki jarraba wannan maganin wannan mallaka da kuke gani mallaka ce mai sirinji, ba a sa ta da hannu, ba a sa ta da hannu, da sirinji ake matsa ta. Ko kuma ki zuba ta a leda ki matsa a gabanki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan mallakar, in ba ku ƙaramin misali, mallaka ce da take da mahaɗi iri daban-daban. Duk macen da ta yi amfani da wannan mallakar ta cutar da mijinta ban yafe mata ba. Domin muna kawo muku wannan mallakokin ne domin ku samu waraka da samun kwanciyar hankali a gidajen aurenku, ba don cuta ko kuma zamba ba. Ina macen da namiji ya cuce ta, ya kuma yaudare ta, ya sadu da ita, kuma ya ƙi aurenta. To don Allah ta yi amfani da wannan mallakar mai sirinjin, ta matsa a gabanta, ta haɗu da shi sau ɗaya kawai cak daga ranar kuma ta yi blocking ɗinsa ta kashe wayarta in ta ga dama ta bar garin babu zaune babu tsaye babu kwanciyar hankali sai ya nemo ki kuma sannan sai ya aure ki to haka zalika mace da take cikin tashin hankali take da bakar kishiya take da dangin miji wanda suka tsangwame ta don Allah ta yi amfani da wannan mallakar sirinjin kuma wannan mallakar mai sirinjin ba wai mallaka ce wanda idan kika yi amfani da ita sau ɗaya tak kenan ta gama aikinta mallaka ce da sai ta yi shekara goma a jikinki kuma ba ta da makari sai dai idan ke cika karya abinki ta hanyar yi wa mijinki wulaƙanci ko kuma bin hanyar da bata dace ba shi yasa na ce muku wannan mallakar sirinjin na wanda suke cikin tashin hankali ne masu bakar kishiya annami mai wanda suke hana su zaman lafiya da mazajensu idan har ƙauna nuna kulawa ki zama matar so kuma mowa a wajen mijinki to ki yi amfani da wannan mallakar sirinjin domin ita ce kankat wasu sirrikan ma ba za su faɗa a nan ba Sannan kuma ita wannan mallakar sirinjin ba a samunta a kasuwa, a wajena kaɗai ake iya samunta. Ga masu buƙatar wannan mallakar sirinjin, za su iya tuntuɓa ta ta nambar wayata, wato 081 42 80 0199 sifili takwas ɗaya huɗu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara ko kuma 070 68558096 wato, sifili bakwai sifili shida takwas biyar biyar takwas sifili tara shida. Ga mutanen Saudiya za ku iya samun wannan mallakar a kan wannan nambar nine, wato, sifili biyar tara bakwai uku hudu uku takwas 49 ga mutanen Amerika, Germany, US da sauran ƙasashen da ba Najeriya ba, za su yi mana magana ta WhatsApp a kan wannan nambar 081 42 80 0199.